Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Najeriya dai ba wani sabon abu ba ne rikici tsakanin manoma da makiyaya, yayin da su ke zargin ɗan uwansa da laifi a rikicin da ke afkuwa. Gwamnatoci da dama da suka shuɗe sun sha ɗaukan matakai domin kawo ƙarshen wannan rikici, amma har yanzu ana samu nan da can. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Nasira da Mail Hikaya ya tattauna mana da wani babban manomi kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin Najeriya. Ina tare da Alhaji Isa tafi da mafin da ya rima muri babban manomi a Najeriya. Waɗanne dabaru ne za a bi wajen magance faɗan nan da ake samu tsakanin Fulani na makiyaya ko kuma in ce da wasu al'ummomi na arewa maso tsakiyar ƙasa na. Abin da yake faruwa mutane biyu ne wa'inda suke ya kamata suna shuɗe ni shuɗe ka amma saboda gangancin magabata manya da kuma wa'inda ya kamata su daidaita abubuwa suka bar abubuwa suka lalace har suka dawo suna faɗa maimakon su haɗa kai manomi yana fidda kayan gonansa bayan ya sami kayan gonansa akwai harawansa akwai harawan wake akwai ganyen shinkafa akwai ganyen dawa masara bawon rogo da molosis na rake da kuli-kuli na gidansa da kuli-kuli na waken soya don allah idan an fidda kuɗi an mai da wannan gudanar da kasuwanci na wasu kungiyoyin da suke zaune inda manoma suke su saye kaf abinda manoma ya suka rage daga watan tara goma sha ɗaya sha biyu watan ɗaya a samo injuna na zamani da ɗakuna na zamani a niƙa su a ajiye duk makiyayi ya zo ya zauna a gonakin nan da suka cire kayan gonan nan ana ba shi iyakan abin da bukatan shanunsa yake so na harawan nan yana kwanciya yana zuba musu kashin taki da fitsarin shanu yana cin wannan ba wai a kyauta ba kafin ya tashi za a ɗauki yawan shanu da ya kawo da abin da aka ba shi tsadansa a sa sashe sai da shanu biyar ko shida ya biya ya ƙare da gona na farko gona na biyu kafin damina ga inda aka sara saboda ya yi kiwo yana kiwo a wajen koma in an yi rani da damina harawan nan ya ishe shi in ba haka ba kuma a ci gaba a yi gidajen kiwon shanu inda ake kira fatinin lot ko cattle bank inda makiyayi zai zo da saniya ɗari a auna su nauyinsu da darajansu a bashi receipt da shi da 'ya'yansa su zama ma'aikatan gidan suna shayar da shanu ana ɗaukar nonon ana sayarwa ana ɗiban kashin shanu ana zuba masu gonakin da aka tara harawan nan bayan wata shida saniya tana iya karuwa, karuwa kilo uku kowane rana in ta sami abinci zaunanne ruwa zaunanne wajen kwanciya mai lafiya idan saniyan nan ta zo kilo 300 bayan wata shida ta karu da kilo 500 ta je kilo 800 wanda ya kamata ya sayar a lokacin kilo 300 nan kudinsa bai wuce 60 ba da kai kudin 800 kudinsa ya tashi 180,170 naira 3,000 naira 350 kowane kilo na nauyin saniya a wannan wurin lokal government da aka zauna aka yi wannan girmar da shanun nan za su iya cajin kowane sani aka sayar dubu biyu zuwa dubu uku sun sami kudin shiga mai kamfanin zai iya cajin mai saniya dubu arba'in zuwa hamsin kudin ba da abinci a wata shida ba zai kibiya ba saboda ya ga ƙari direct a jikin saniyarsa don allah in an yi wannan an yi bafulatini saboda ya yawo ne duk fulanin da aka yi wannan gidajen shanu suka zauna wuri daya za a musu rigakafi na 'ya'yansu za a musu magani na 'ya'yansu matansu za su je maternity in suna haihuwa duk Allah ba mu ci gaba a yadda duniya take son shi gaba ba wato da alhaji isa wannan ya nuna dole ne sai an shigar da dabarun zamani in ana so a kawo ƙarshen wannan matsala ta manoma da makiya ba yadda za a yi jama'a na karuwa ƙasa na zaune bai karuwa shanu suna karuwa saboda yawan magani da kuma bukatun da jama'a suke so ƙarin darajar saniya na karuwa darajar da shekara lokacin da muke yara aka sai da shi dubu shida yanzu wannan saniyan dubu ɗari da arba'in ake sai da shi ya za a yi mutum ɗaya ya sa dukiyar miliyon hamsin a gabansa da shi da matansa su tashi suna ƙaura ba dole barayi su tare shi su kwashe kayan ba amma an aje su inda saniya dubu ɗari suke ya zama zuriya wajen 60 zuwa 70 za su iya ba da security wa shanun nan za su iya ba da ma'aikatan da za su tafi makaranta su yi koyo saboda su gudanar da shanun nan za su iya ba su abinci kuma ga karuwa da za su yi wa local government da state government matashiya gare ka a botswana wannan ita ce ake amfani da shi tanganyika nan ake amfani da shi har kamaru irin wannan hikima ake amfani da shi mu ne a Najeriya har yanzu ake danganta bafulatani da mugunta kawai na hukuma ana jiran ya ci saniyansa ya ci kara ɗaya a gonan wani a sai da sadiya ashirin a ce an biya ba yadda za mu yi sai mun canja al'adunmu kuma ba a yi bafulatani don ya zama wahalalle ba daga halittar jikinsa ba a yi shi don ya zama wahalalle ba shi yake da mata mafi kyau duk wani kabila a ƙasar nan in yana so auri mata kyakkyawa fulani zai je aura amma sai a bar su haka ba za a canja hikiman da suke tafiya da rayuwarsu ba to dole ne mu fulani mu canja kanmu wato alhaji isa wasu fa suna cewa da gangan aka sare burtalin shanun nan aka yi gonaki inda watakila da za a dawo da su tun da fulani sun saba ya wace ya wacen nan da watakila da an magance wannan matsala ala sure lokacin da aka yi census na 1963 nigeria ba ta wuce miliyan 60 ba census na 2003 nigeria tana da miliyan 160 bukatun jama'a na karuwa yawan jama'a na karuwa ina za ka sami fili a bar shi baya karuwa a ce zai biya bukatan wanda yake so ya tashi na ya je zauna nan duk duniya sun manta da tashi mu kaɗai muka ragu da wannan al'ada ya kamata mu manta yau dai saniya tana son abinci mai kyau wajen kwana mai kyau magani mai kyau masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin tattaunawar yanzu a madadin yariman muri alhaji isa tafi da mafindi da wakilin abuja nasira da mel hikaya sai kuma Jul Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Bayan shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa.